الذين أتاه اليقين ثم أما بعد ينقوى مسلمة البركة mahadar wannan majalisi mai albarka a nan wannan masallacin juma'a na masjid ilmi muhammad suleiman rahimahullah ta'ala a nan cikin garin abu wanda allah maɗaukakin sarki ya mana arzikin haɗuwa tare da malamanmu da alaramminmu da 'yan agaji da 'yan dasinmu da tijai da matasanmu da sauran iyaye matar da suke saurare a cikin gidajensu mune ba sallama ta musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna ƙara godiya da Allah maɗaukakin sarki wanda ya sake haɗa mu yau muna takwas ga watan zulƙa'ada hijira annabi mu annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa birnin da shekara 1447 ya yi daidai da yau muna 25 ga watan 4 watan april miladiya shekara 2026 muna roƙon Allah maɗaukakin sarki shi na jagoranci a cikin wannan kawo muna ƙara tawassuli ga Allah tawassuli zuwa ga Allah maɗaukakin sarki da karatun ƙur'ani da muke yi Allah maɗaukakin sarki muna roƙonka da sunayenka taimaka mana Allah ka magance mana matsalolin mu Allah ya kawo na ƙarshen wahala ya Allah muna roƙonka da sunayenka matsalar tsaro ta addabe mu cikin ƙasar mu ya Allah ka magance muna ita Allah mu roƙe ka muna tunka da siyasa Allah ka zaɓo da shugabanni na gari Allah duk wani ba ku sai mu Allah kar ka kamu kada ka zaɓo da su ya ubangi da uwa musulmi in ba ku manta ba karatu mu wancan sati mun aya aya 35 sokin nisa'i yau kuma za mu tashi aya 36 in Allah ya karba kallahu bismillah بسم الله karatun da ya gabata Allah maɗaukakin sarki ya mana magana yadda ake magance matsala tsakanin ma'aurata wanda yake su ma'aurata idan suka samu matsala ana son su magance matsalar tsakaninsu shi namiji da mata ta su magance matsalarsu duk matsalar tasta ya wuce mata da miji za mu zaka tafiya wani ta da fasin ya shigo to an samu matsala shi ne qur'ani Allah madaukakin sarki ya kawo kai guda uku mace in ta yi rashin kunya ta yi rashin ɗa'a, ta yi kiyo a yi mata wa'azi miji shi da ita yi mata wa'azi akwai kuskure da wani ke sai sai bare da kuma ta malami haka ɗan kudu ya kira ka Allah ta maka Allah kana ina shi wallahi ina wuri kai, to Allah da kuma babu damuwa wallahi dai na samu da iyalina ina kun da Allah ka taho wallahi malam kira malam kiran malam malam bai dogo fa'ida ma, sai dai a kalinka da ita ku magance matsalar ka san ka san ka ku magance matsalar ka bi hanyoyin da haka bi ku magance matsala cikin sauƙi an wuce wuri ƙwa'ani yake sai mata wa'azi ka za mata aya ka za mata hadisi in ba ka ji wa'azi ba sai Allah maɗaukakin sarki sai ce yanzu a ƙaurace mata kuna kwanciya ta da shi ka bari in ba ta ji ba ya sai ka duke ta amma bugun wanda ba zai kare mata kashi ba ba zai fashe mata fata ba ba zai nakasa ta ba kagar duwan ga matakan ana yi su ne kai da ita to yanzu sai zan matsalar ta ya kamari sai aka shigo da al'allai naka da naka a kira cikin dangin ka mutum guda dangin ka mutum guda sai su zamna su ji matsala to Allah waɗaukacin sarki su in yi rida islam yi wa fiɗin lahu bai nan Allah maɗaukacin sarki su in su waɗanda al'allan guda biyu suna nuna sulhu wasu malamai suka ce a in su ma'auratan guda biyu suna nuna sulhu tsakanin su yi wa fiɗin lahu bai nan Allah ne musu muwafaƙa sai a gyara to yanzu duka waɗannan abubuwa sun ci tura sai rabuwa kawai za a yi matar ka ta san ta san saboda haka kai namiji bari bari wasu lokuta bari bari wasu lokuta matar ka na kai wani lokacin da sai al'amari ya ɓaci sai gina sai kwana biyu ko uku wallahi malam matsala ta wadda abu duk mutumin da ka bari matar sai gina sai kwana biyu ko uku an yi kusa a raba shi da ita domin za a ce a shirya mata wasu abubuwa kuka ji ya ce bari in kai ina son in kai ta ta yi hankali bari in kai gidansu ta yi hankali ta yi hankali wallahi ma nan ba hankali da ta yi babu hikima haka ita kai ta gidansu ta yi hankali ba magana hankali aka magana kai da aka son ka magance matsalar matar da shi ke na yanzu al'amarin in ya riga ya fito a shi ke nutsa ya bar ma Allah bayan Allah madaukakin sarki ya gama magana a abin da ya shayi ma'awaka sai Allah ya kawo mana ayat take magana haƙoƙi guda goma akwai wasu haƙoƙi guda goma wa'inda Allah madaukakin sarki ya faɗa shi ne subhanahu wata ala ya ce wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'a ku bauta ma Allah kada ku shirka da shi da komi ga wannan haƙƙin Allah ke dama shi haƙƙin Allah an ya abuduhu wala la yushriku bihi shay'a su bauta ma Allah kada su shirka da Allah da komi wannan shine mataki na farko haƙƙin Allah ke kuma shine haƙƙin da in aka tayar da shi duk wani haƙƙi wala bai da umarni da zarar aka waye gari mutum bai kaɗai ta Allah ba da zarar aka waye gari mutum bai san haƙƙin Allah ba ya doke bauta Allah ya kai ma wani ya dogara ga wani ba Allah ba to daga na an samu matsala da ka haƙƙi na farko cikin goma haƙƙin Allah ke wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'a sai Allah ya ce na biyu wa bil walidayni ihsana dan gane da iyaye kuma a wata musu ahsinu bil walidayni ihsana ku kyautata ma uwaye kyautatawa wanga haƙƙi ne duke daga haƙƙin Allah sai na iyaye duk mutumin da ya ba da haƙƙin Allah ya ba da iyaye ba duk wani haƙƙin da biyu ba aikin banza ba وصاحبهما fi الدنيا معروفا Allah maɗaukakin sarki yace ce wa sahibu ma kai abu kasa da su iyaye fi duniya a duniya ma'arufan da kyautawa abin da so ga musulmi iyaye ne a duniya ya zama da su da mutuntawa da darajantawa da karramawa yana tangutan gwada abi ne hayar da su lafiya idan aka waye gari mutum uwaye ne ba su daraja ga wala ya samu matsala jama'a ku dubi ga aya haƙƙi goma daga haƙƙin uwaye daga haƙƙin Allah sai nawa sai da uwaye da ka ba da haƙƙin Allah ne uwaye ne shi yasa ina ganin wutar da yawa daga cikin matasa sai a ga mutum na wasa da uwaye za ga mutum ya fi ya fi mata ta ba ya fi mata ta ba ya kewa shofin? ya ce ba mata duk abin da sun fito ko doko amma ga kowa sai sun tana bukatar ɗa'arewa su mai ɗan daɗi daɗi wallahi da iyawa yana ya kashe mata ta dubu talatin dubu arba'in amma bai iya ce kowa sai ɗan naman dubu goma ɗan naman dubu biyu ma bai iya saboda ka haɗari ne babba wallahi a samu mutum da walaƙa wulakanta iyayensa in baka sani baka sani daga daga haƙƙin Allah sai nasu su ne su ne na biyu shi na Allah wadda kusan sarki yake wa bilwa da daga ta shi sa Allah ta'ala yake wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa qada rabbuka alla ta'budu النساء واخفض لهم ما جناح الظلم واخفض لهم ما جناح الظلم من الرحمة وقل رب الرحم ما آتنا رب يامين صغيرا واخفين الله مسلم بابنك بني الله بطل كسين فركي لا جمع مقنع أكثر هكي لكين أواي سوى دعوة يسوى هذا المتون إيا وعلا uwaye sun guda mutum so da ƙabna wanda ba ku ba kai tsammani ba akwai wata mata an ce ɗanta ko ɗaya yana ga hannun ta jayo suna tafiya sai yaro ya saki hannunta da ya saki hannunta sai kama hanyar za su laka titi ya ce wallahi sai da ta tsallake titi sai sai a ce yaro na baya ko yarin wallahi ma zan sai ga katon ya mota ta he yaro na tsakiyar fi ko yarin ya ai ma na kowane ko da ta wayo ta ga ɗan tsakiyar fi ta dawo shi kuwa ta rungume ɗan ta yi kwanci bisa da ya ta rungume mota ta bi ta raba su tsakiya ta wuce ba ta kowa cikin su ba ta dunkule ɗan haka malam ka gwada wata irin soyayya ta kai mutuwa ta hada ta rigirgi an gata, amma la ta dawo in wani ɗana wala bai dawo wala ya sai dai uwan nan a tashi su saman titi a dinga ɗiban naman ta guda guda amma la uwa ba su iya kallon wannan mugu a kwatirin su mutane ban san ka uwar da ka iya ba da ranka ta mutu saboda ɗanka ya rayu wallahi malam ban san ka ta ɗabi'a ta jininka na haka to da babban zara ba Allah ya ka mutunta ka ce ba samu, da shi yasa da duk mutumin da uwa ta ɗaya ba albarka wallahi bai albarka sannan duk mutum da haka uwa ta samu albarka wallahi sai albarka in dai uwa tana sami albarka wallahi sai albarka amma sai da matasa yanzu suna wata da harka uwa uwa nugu area kama kana nan kana tangoton gudu abin kana taba kwanta kana lallacinta zuwa abin da ta so a yi mata ka Allah ya raba ka da ita lafiya حملته المصير حملته أمه وحن على وحن على وحن ما هي تساعد كتير صاروني كمرة دي بقى قلمة انتهي تكي زهدة كما شاء وتباطل سن أبنتي وتبتاية تكي لتشيكي لما قلع باطل واري أبو كذا فقط وتدنك تنكر ما تقول na ga wata mata in sai ciki kamar ta kasa kamar ta ko, shi ɗaya ka ba ta shawa wata wani ban ta shaƙa in ta samu juna biyu shi ɗaya ka ba ta kai mata ba ta so to ne za ka ga duk wannan yanayin uwa tana nan tana ta tana ta damuwa tana ta abin ko ba ta jin komi to bala ya ta haihuwa sai ka ji an ce wani ɗaya ya yi brit ya gitti a ce wani tsugunne yake wallahi malam kowa nan na wahala ran da an ka ce za a haihu ƙafa guda duniya ƙafa guda lahira amma duk da kuma za a to a haihu malam ta ba ta awa biyu sai ta manci da duhar sai gaba tana gama haihuwa eh sai ta fara tambaya ina take ku kawo min abin da shi yasa wasu ka ce wauta na a haihi yaro uwan ba ta gani ba a ce wanka da a bari in ta rodo a kawo ta ɗanta tana gani ne ya yi kuka ta da hukka ta yi duk matsalar ta ta ta ɗaga akwai wata mata da likita ya ce yana ganin ko ita ko ɗan wani zai in ta haihe shi ai malin da aka samu matsala shi dan da aka haihe shi lahiya lau ma'an kawai ɗai sai aka ɗauki an sauran tarihi ba ta gane ba ko ta farfaɗo sassi ina yake da an gasu mata ai an ta yi mai wanka sassi a akwai ɗari da ke dama ko sai an ce ko ne ko shi ai malam wannan abin kuma ɗan na nan amma ku bari ta gane ba su bari ta gane shi ai na ko gaja ba sanin duniya barke wata musarwa da ta gane da idon ta za ka fi ƙarfi ka ƙara jin daɗi in eh, saboda ka shi sa uwa da tafiye da soyayya ta kawai A ƙarfi na to me yasa kina zuwa soyayya wallahi ina muku rantsuwa da Allah soyayya da uwayen mu suka gwada muna mu wallahi ko ɗaya cikin goma ta ba mu gwada muna ko ɗaya cikin goma ta ba mu gwada muna kaga mace ta kasa kwana saboda ɗanta kaga iko Allah mace in ta yi ta ya ɗanta ka zuwa mai mota in bai ɗauka da ita ɗanta to shi ke na salamu alaikum ta yi ɗi na uwa ta yi ta haifar matsala ta yi ƙwarai na

da shi shi mutu sa rai don bakin ci kashi fage Allah maɗaukacin sarki yake an shukuri da gode mini kuma ha gode mai iyayenka sai Allah ya ce ilayyar mafi makuma garin ka za ku kare da kai da iyayen ku dawo mini kenan gode ma Allah sannan gode ma iyayen Allah ya samu dace saboda ka dan masani ya zo mutan da umma yake muna za a to saboda ka Allah madaukakin sarki yace wa bil walidaini ihsanan dangane da iyaye a kyauta mu wallahi malamin zai kyauta mu iyaye in suna raye ya bi su a hankali a hankali a hankali in ku so ya bi su da addu'a ya yi ta musu addu'a ya musu da kasan jariya ya yi musu kaza ya bi ɗan uwansu ya yi sai musu wanda ɗan an gane sai a suna da su ya musu addu'a a ai wani dan wanta na ga nan yazo ta wanta Allah ya zikanta kai abin da za a yi mata addu'a mu'amalar kada abokan kada kai abin da za a ko ya za su da bacin ruwa kana ganin wani abokai ne sai ya ta dan shegiya la ilaha illa ba ko shi ba ko shi shegen ba ita haka bai da kyau haka duk abokin da haka wasa da shi yana yana yana yana ta bakin kashe giya wala malam bai kamata da wadanda shi yasa akwai wata mata ta samu matsala da mijinta ta ce malam uwaye na haka ɓaci kuma sauran ya zan iya yin zama da mijin da ka ɓaci uwaye ta ga wannan ɓangaren tana gaskiya kaɗan saboda uwayen ta shi ko mijin tana ta mace mijin ya yi uwayen ta amma kuma zahiri ta ji uwayen suna kwanci ana ɓaci su eh akwai ciwo bana Allah ka ba mu ikon gane to shine Allah madaukakin sarki yace wa bil walidayni ihsana wa bil qurba Allah ya ce da kuma ma'abuta kusanci a kyauta musu yan uwa na dini yannai da kannai a jayo su a kyauta musu ji mataki na uku daga haƙƙin Allah sai haƙƙin ya sai yan uwa na dini yannai kannai kannan baba kannan inna duk dangin ka ka na jini Allah ya tafi taimaka musu su amma tafi na uku eh suna gaban matan mutum ita mata ka haka gare ta saboda ka ƴan uwa na jini wa'anda inda za ka samu matsala sai a ce ina ƴan uwa ne sai a kira wasu in ba ke ba taimaka musu wallahi zubulewa ka to yanzu ka samu matsala an ka a kira yayanka su wani a ah, kawai wala wani da kusa muhimmanci da masu tabbas ne ta ai kaga ba daɗi ba da yawa daga cikin waɗanda aka zuwa ce ina ɗan'uwa uwa ne ina shi ne next of king ko ko ba su da aka tambaya ina bai sa hannu za a yi ma'aiki su bijuwa bai sa hannu marinka yan uwa na za a kira yau ana faɗar jini a ƙara mutum jini yan uwanka na ya kamata a fara kira yau yannanka da ƙannanka sai a kira yau to in baka da umarni da su suna ma taimaka maka shi da Allah maɗaukacin surge su ɗan uwa na jini su a mataki na uku sai Allah ta'ala ya ce wal ya kama da marayu da Allah ya baka akwai marayu suna nan marayu nan bayan Allah suna bibin wa da jeho musu wani abu wa da ya ba da wani abu a musu wani abu sai su rage jin tsarar da mutuwa ubansu wallahi malam wani marayi abin na ƙara tsadi inda ya zan aka waye gari abinci da zai cima babu tabbatar da babu da domin bai nan to Allah ya ce a taimaka mu saboda su marayu da gani, wa yas'alunaka anil yatama qul islahu lahum khair wa yas'alunaka sai ya ce wa ya ka an yata ba kuma suna maka tambaya don gane marayu me ya kamata a yi Allah ya ce kun ka gaya musu islahun lahun kai gyara a cikin harakan marayu shi ne alkhairi ka gyara marayu rayuwa kai ka inganta mai ita islahun lahun kai in zumba ya yake ya za a yi ka biya mai kudin makaranta a yi mai tuwa sallah abubuwa daban-daban wani za a yi miki wanda sai ji daɗi da rai sai Allah ya ce wa in tu khaliquhum inda za ku cuɗanya su cikin naku ka ɗauko su ka kaɗa cikin naku malamai suka ce a'a ko kuma ka ɗauki dukiyar ka ta cikin taka don ta ta ƙaru wa in tu khaliquhum fa ikhwanukum Allah ya yan uwanku ne Allah ya san al muftiri bil mukli Allah ya san mabannaci daga ne gyara domin malamai suna bibin cewa idan marayu guda ka ɗauka sarkiyanka ka ta biyar ka ɗauko marayu ka kada sun ka zama shidda ba wani tsari ne za a saba da wurin abinci da wurin sutura duka ba mutum ne za a saba sannan marayu akwai naka akwai wanda ba naka in miski naka yana ne kamar mutuwa an ka aka rubuta shi akwai marayun da a ɗauko ne za a kai daga nesa kawo shi illa sai ka yaƙi matanka don al'adar mata ba su hoyi kula da 'ya'yan da ba nasu ba mace al'adar ta ba ta hoyi ganin darajar ɗan da ba ta aihe shi ba sai mata masu tsoron Allah akwai mata masu tsoron Allah wanda suna iya riƙe ɗan wani sai mai duk abin da aka waɗa babu matsalar komi nan na gizo ka zaka domin akwai wata mata wadda ta ta yi sanadiyar aka saki uwan mutu. bai bawan allah mai to ya zama ban mutu a duniya shi ko bai san kowa ba ɗan ba ita ba yi mata alaikata kama kuka tana tuna baya ta tuna abin ta wa uwa sun ta yi sanadiyar an kori uwa sai ta yi mai duwala ɗan da ta mai allah ta ya gaba dama kun san al'ada ubangiji duk wanda aka ramna cikin kasa Allah taimakon shi wa nuridu an namunna alladhina tud'ifu fil ardi wa naj'alahum a'immatan wa nuridu an namunna 'ala alladhina tud'ifu fil ardi wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahum al-warithun Allah ta'ala yace muna son mai baiwa ga wanda ake ramata fil ardi a cikin ana gabata su ana wulakanta su Allah ya za mu sanya sunu shugabanni mu za mu sanya mu gwamnati alhumul warisin sai ya suna masu gado cikin ƙasa wani ga alhumul warisin Allah ya za mu sanya sunu masu gado cikin ƙasa suna sun wulakanta su kuma bai da in yi kuka ba mai kawo mai agaji shekarar jawa da wata mata Mana an sa yaro cikin daki an sa sarka an kulle shi uba ne har ya fara neman tsibiya na yaro yake an shi da kun gan shi ko shi ke wata sarka cikin daki ta rufe saboda babu tausi ko kaɗan kai wato wasu mata ba su da imani ba in dai ga dan da masu ta su wala akwai matsala shi yasa in mutum zai za aure mata ya aure mata mai tausayi ya aure mata mai ƙaunar abin da ya kaso wata ta za ta kace tana son ka wallahi amma matsala da kasu za ka ɗauko mata maraya ka mata wanda ba ɗanta ba matsala ce ubangiji allah ya kare shi na allah ta'ala ya magana akan marayu su marayu da kan gani malam hadisai akwai masu yawa maza allah ya ce ana wa kafin ya fi bijin ta hatai ya ce ni da mai ɗauka ta talihin marayi a cikin azan da haka muke kusa da kusa manzo Allah kuma yana gadda gadda mutum mutum da ka ɗaukar nauyin marayi cikin aljanna ga tashin kiyama suna kusa da saboda marayi in kuka duka shekara nawa za ku yi da shi ya kama kai dan abin da za ka yi gudu kala goma sha biyu ya kama kai in ka yi renon kwarai za ka ga ya yi makaranta ya kare kaka da duka firamare da sun za ka ɗaukar sai haya in kushin misali saboda haka muna kira ga bayan Allah nan ka tausaya marayu wallahi akwai alheri kwaye da wala ya kusa allazina la ta'kun qalbihim فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا الله مدوكتين سركي يتي وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم waɗanda suke jin tsoro da za a ce su bar nasu marayu baya ji tsoron Allah khafu alaihim suna jin tsoro a kan nasu za su bari to yanzu waɗanda da aka bar musu su ji tsoron Allah game da su Allah ya ce falyattaqullaha wal yaqulu ji tsoron Allah su faɗi magana wadda daidai da sai ka mutu ka bar naka yadda za ka hulɗa da waɗanda an karo ka tsakaninka da Allah ka jiya ga ranka da naka na kafiri aka zuba kan kajin daɗi shi na kuma kuri tsoron Allah marayun nan da aka bar maka su gaba da rukun su duka kamar naka na kan mutu an ka bai ka bai don dole mutuwa a ka bai irin yadda za ka handila ɗinsu ka ji kamar naka na ko mala ai so da yawa kana ganin marayu sai Allah ya sa musu albarka Sai ga marayi ya tashi bai san uban kowa ba ko kai sai kai komi na shi sai Allah shi wani abu da shi malam kadiba ga Imam Bukhari marayi ya tashi Imam Malik marayi ya tashi Ibn Hazm al-Asqalani marayi ya tashi Sheikh Isra'il Ibn Taymiyyah marayi ya tashi ga mai mai malaman duniya duk marayi sun tashi sai Allah ya wani abu da su sai dangi kowa ta soru nawa shika bakar giro ya zama Allah ta'ala mara ya tashi malam giro mara ya tashi to saboda haka in ka diba za ka ga marayu Allah ya kare hannun su imamu shafi'i mara ya tashi saboda ka za ka iske malamai manya na duniya da manya manya a tadirai za ka sun tashi marayu sai Allah ya ce bare da rika su Allah ya rika hannunsu ya tallafa musu da daga wallahi jama'a duk wanda kuma mara ya kama da kuma yanzu ga shi mun haɗe haƙƙin Allah ga haƙƙin uwaye ga haƙƙin yan uwa dangi ga na marayu sai Allah ya ce wal masakin da miskinai su ma a taimaka musu idan aka ce miskini mutum da ka san wanda wallahi bai da kuna sallah tare da shi amma ka san abincin yau in ya samu tunan gobe na duniya za a yi ko kuna gane su ko ba su magana kuna gane kaku bijin su ka a da su to haka ɗaya Allah sun buge masallaci kuwa mai hali na a yi ba bai kimar dole cikin masallaci sai an samu wasu waɗanda a talakawa sai an samu wasu masu kuɗi Allah maɗaukacin sarki bai buge bugewa guda ba saurata daban-daban ake Lissa wal maharum Allah madaukakin sarki na magana game da haƙƙin da akwai da dukiyar mutum Allah ya ce misali akwai mai roƙo wanda ka salama bai ce wallahi kwana uku ba ina abinci to Allah ya saka ko ka bashi akwai almaharum wanda an haramta ba roƙo in mutuwa yake gidan bai roƙo bai roƙo kowa haka zai shige gida ya fanda yunwa ana ta a dare ya jima bai bai ba ai abinci ba shi na jin wa iya suna jin yunwa kuma haka bai iya gidan kowa ya roƙa su ne ma'aru ga haka shi ya san ka ka shi amma bai roƙon ka wallahi saboda an haramta wa baki na aid buɗe baki ya roƙa shi na wata rana wanda ciju ya ce da akwai a kasuwa an ka taya akwai a sai ciyawa da ku ana ba su ke fushi da kuka aka fi da cizo ya fashe da kuka ce mi ya ce wallahi akwai bukatar samu da ne ta tosa ne na yi kwana ta raba ina da biyara ba kawai na gajewa yaran da kai min kusa gida bare da kai ko da sata akuya in in kai a bani kuɗi ai malam mutane nan da na sai aka fito a bashi kudin akuya an bar mai kuma ya ɗauki akuya mai fa'in da ya ɗauko ta zamanin sayi na umar yarsa dokar ba a yanke hannu barayi saboda an yi wata yunwa zamanin sayi na umar ya hana yanka hannu barawo sai ga mutane suna sa ta mutane amma kada ku ce zuwa ba da lasisin sa ta mutane wallah wallahi eh gaskiya ba saboda ka ba da kyau ga masallaci akwai masu hali akwai madaidaita akwai waɗanda suke da kyat su samu abinci a taimaka musu ko ba su roƙa ba a sa wata rana taimaka musu su ko yanzu taimaka musu Allah ya taimaka maka Allah ci gaba ko ba gaskiya ba ina mai gida gutun yana nan wata rana nan matsala ita to ya kamata ita na unguwar gawar ba sallah na adiba a gani wani na bai iya abincin ya da kyau ta zai juma'a yau yau ga fulla an ɗebe an yi albashi jiya to a ɗebe fulla yau bayan allah da an ba fulla ta wanda ba ku ci da kansu kullum in gudun sai a samu dubu goma ko a samu dubu biyar sai su kaiwa na ga dubu biyu kaiwa na ga dubu biyu kaiwa na ga da ga dubu sadaka ta an ta shi kenan kuma sai wani lokaci to wannan abin da an kai allah in ya gani sai ya samu masallaci albarka gaba ɗaya shi wani yana da abin amma a kure a ce kawo babu da kawo sai zan bai da cikin gane shi yasa a islamiyya muke da wani filan na cewa to akwai lokutan da matan masu hali fito da sadaka a dai matan bayan allah cikin makaranta a basu samu zaurawa ce mu kamu duk yan makaranta na gaba ɗaya sai a gota to da kaya mafi tsada tuwani sai a ba wallahi mala in kayo wanka ta sai ka tace mijin ta an alhali ba da suna ko yadda da waɗannan kayan masu tsada kayan suna sai a ta dubu hamsin ko kamar haka lesi wajen dubu 100 sai ka ga wadda ba zaura ta sarki na ta same su masu alinta ba ita ta riga ta fasta gama su to haka na aka cika ga cikin society an ta daidai amma cikin na ƙyale miskin suna kukan yunwa masu hali suna da abinci gidajen sun boye wallahi malam ba a kwashe wallahi haka Allah ka babu iko gane gaba sai Allah ya ce wal jari wal jari bil qurba wal jari junubi Allah ta'ala ya ce da makwabci ma abuci kusan. malamai suka ce jari bil qurba shine makwabci kuma makusanci makwabcin ka kuma dan uwanka ga ɗakin matawa ga ɗakin matakani ba ya kuma kwatuka annabi irin yadda aka samu irin family house din ka san da ko shinge ba a sa talle guda na aka aza tukunya guda aka aza da gida ita uwa tana nan ba mana wani babban wa ya yi aure ga ɗakin masalistar mai bi mai ya yi aure ga ɗakin masalistar mai bi mai shi mai ya ɗaki ga ɗaki ga ɗakin masalistar tukunya guda aka azawa a yi tuwo ya haƙwa shi tuwo kowa tuwo ɗin matatai kai ko ce mata ta tsubo mijinta da yaranta shi kenan kuma sai gobe amma inda abin ka tsoro yanzu Allah ya ba ta yi wa yanzu ko tana yi wa da ba yanzu kana ganin wata ta a abin ta ɗaki ta ce wallahi ni wanga abu zai yi yanzu haka ɗai a ce ka ce ka so kihi ka kawo aimiya da shi a tahirabu a rama kowa mun samu ɗan kaɗan mu wallahi a rama miya kowa kowa sallai da ba yanzu kana ganin wani mata shi ta kuma gehe da shi ta yi mai hudu ba Wala a raba abinci wallahi shi ke sai ka ga abubuwa sun fara shakka dole a raba abinci to yanzu ma aka san zamu tun kai sai killace uwa sai da mata sai mm. duk abin da ya dan sai ya shige ba ko ganin yana da to saboda haka wallahi malam jarabil qurba muhimmanci makwabci ma abuci kusanci imam al-bukhari cikin al'adun muhammad ya kawo wani wani asar yace wallahi magabata lokacin su zaka suna da gida guda mutum ya toya aza abinci wanda ya aza abinci makwas ne sai shi ba ko sai ya kwashe abinci abincin gaba ɗai kaf ya kai ba ko ne ko da mata ka zuwa ko ta iske abincin ka zama ta iske har an kwashe an yi gaba da shi ko suka tambaya su wallahi ni ni ba ko na fasa abin da ba ta ce Allah ya saka muku da alheri haka za su ce Allah ya saka muku da alheri kai da Allah suna wa haka ka aza abinci makwabcin ka bai faɗa ba eh sau biyar ai wallahi ba ku fara to shi yasa aka kasance mutanen da ne ba gudana imanin mutanen da da tawakkalinsu da nuna zumuntarsu da makwabtakarsu ba guda ba yan sauka ya yawa ba bala yanzu ka ji ba fa wai ruwan gida nasu su gangara makwabci na dan buɗa min haya gida ne da ruwan gida da na gida su su gaba ɗaya wuri guda sai ce a shi bai zaban gidan kwasu ga gida ne yanzu haka ake ba amma ka sai tsohon ni haka ne. in ran gidan wani gidan wani ya ka zuban da ruwa har ba za ka ji an cewa na indararo mi ya bara indararo eh <laughs> ana son ruwa kana ba daji to indararon makwabcinka gidan wani ka zubar da ruwa shi ma wancan gidan wani ka zubar da ruwa har ruwa su bi su kama su ta su lahiya luba babu inda ka ji an cewa su yi ɓanna sai ya tire ta ne azaga <laughs> kaji wata hikima wai wani aza waya wuta ce bisa da wani ce wala ya ɗaya shi ko yace ɗahirin da ya mai liƙa gina ta ga tashi shi ko ya ɗaya ya ta yi da haki turu ta ji ko hakan na za ka iske mutane yanzu matsalolin musun yawa ba mu hangen nesa ga mutum ya kai yana faɗa da makwabci ne ɗiyan suna kallon ka yi muguwa don ka za ku gane cewa o oh, tsakanin da bamu da gidan tawa babu shi sai ga alaka ta lalace to min zaman duniya ya kwana ka bar gidan ka bar ka wahala sai ai kai baka da wata kata kwarai ba mutunan ku ce to ka wallahi mutanen da wuri dole a injina musu su mutanen kwarai su hayar ta musu to miya wani wayewar ta waye ba ka zama lahiyar mutane ku ga mutum wai wata guda ya kai makwacin ne kawai ido bai shi. kuma su da ƙasar gauri guda wata guda ba ga bakwacin ka ba bangiji Allah ka shirin da sai Allah ya ce wal jar junubi da kuma makwabci manisanci al junubi suka ce makwabcin da ba ta da zumunta da shi ka taho na taho zaman bari ke kai ka sai gidanka ni na sai na mun haɗi an ba wa zumunta tsakanin mu shi ne fushi da junubi wasu malamai suka ce a'a ba yahudi aka magana makwacin ka na abu bai wuri na ko kuma kahiri ne kirista to shi ma Allah ya saka taimaka wa sai Allah ya ce wasu fahimu bil zambi da kuma abokin na kusa gare malamai kuka ce mata ka wasu ba suka ce a abokin zaman ka cikin mota wurin tafiya wasu suka ce a abokin tafiyar ka wanda kuka haɗu za ka na Lagos kuma da Lagos ka ɗauko jika ka shi ma ya ɗauko ta cikin ka haɗu teku guda to wannan mutum kada ka rabu sai ka kyauta mishi in ka sai wuta shi ma ka tafi kuma gaskiya ba ko da an ce saya abinci baka tafi abinci ba dai ka sami ruwa in baka sami ruwa ba dai ka zama lafiya ku rabu lafiya mu maganganu masu kyau kada wanda ya cuta ma wani amma wallahi wani wani mutum in kuka haɗu daga nan zuwa birnin kebi wallahi za ku da haɗu da ke za ku rabu bai daɗin zaba wani za a ga ana taho na mota mutum hudu baya sai ya matse ka ya tabbatar da kun matsu shi ga wuri inda yake ya tara wurin mutum biyu ɗai kugo ku uku can zai matse ku ku duka ku ta wahala kuma in kuka ce gurgusa bala'i za a yi wallahi ma haka wasu mutane ba su da daɗi wasu mutane ba su mutane ba wallahi ma wani bai da zai ma'amala ko kaɗan wahalta ka kuwa to abin da qur'ani yace abokin ka na tafiyarka kai mai ihsani ku rabu lahiya da shi zadin cewa kai wanda mun kuma haduwa ai in akwai halin ma wani biyar da kudin mota haka shi wara kai na ka biya dubu biyu ga mota da zuwa birnin kabi mara rage ma ɗari biyar ka samu na kafa kawo ka amma da wani kakin sami na gode haka nan aka so ga rayuwa kada mutum ya zan abokinka na tafiya ka wala wulakanta shi ma bai da kyau ka. ana kan mutane ka lallaba da su a hankali a hankali wani za ku yi wannan haɗuwar zuwa birnin kebbi in yi daɗin zama da kai wallahi ma alhar shekara goma kun ka haɗu sai ya tuna da kai ka ai wani mutum mun shiga mota da shi zuwa birnin kebbi kai wannan mutum allah shi ne albarka saboda ya daɗin zama da kai amma kike mutum ya zama matsala kai wani ko shiga layi an kai shiga layin jiwa kuri a wallahi sai an samu zanen ka tsoro su mutane yan wahala na hawa kuma haka ɗaya Allah yi ci. bai kuma zama lafiya wani har sau sallah har na musallaci ba kwafiya lafiya yace annasu lin nasi min badwin wa hadirat ba'd li ba'd wa illa nashru khadim su ma mutane da ganin su sashen su da sashi ko sun sani ko sun suna juna hidimawa ko kana so ko ba sai ta hidimta mu sai ma sai an hidimta maka fitowa ɗaya ka iske mai shago sai a shana hukuma gida kai tuka iske mai shago ya sai haka suwa ya so a giyar lewa ga hinan ko gida ka sai hukuma gida ka shiga ko ba a ko ba a yi waje kuma ba wajen hidima ba to ya za ka zama matsala jama'a ana son mutum ya zama mai alheri ko da ya mutu ya bar ma daya ne tarihi mai kyau sai wallahi baban ku lahiya da mutuwa da shi ne nan shi ya baban ku lahiya da mutuwa da shi lahiya da mutuwa da shi mun yi kiwon rabuwa da shi saboda ko don mahaifin kuma ya mutu idan mutum ya zama lahiya da mutane daya ne in suka tafi neman aure makwasu suka sa ya sai musu aure ke baban ku ko bai da rai wallahi duk abin da ku so ne na mune muku zama da tsakanin Allah mai kawo wannan zama lafiya da kyauta shi ne ƙur'ani ya ce waljar wa kare da jambi aboki na kusa matan mutum Allah waɗaukakin sarki ya ce wa musulmi da matafi suna zo in kaso shi jama'a wallahi matafi ne guzuri na ya ƙaƙi banda kuɗin mota don Allah a taimaka ni to kasancewa taimaka sai Allah ya ce a taimaka mu shi annaka haƙƙi gare gare ku muddin ya buɗe ba sai ce jama'a wallahi mata shi niki kuma wallahi gudu na ƙari don Allah ku taimaka min to nan Allah ya ce a taimaka ba shi yasa cikin waɗanda aka ba zakka ma akwai mata shi wanda gudu ne yin a tashi a samu wani abu a bashi mai tarolin sisi a haɗa mai ko da ba na da kuɗin mota duka ba a samu wani abu a bashi haƙƙi na gare shi akan mutane kai ma kana zuwa wani wuri ka samu wannan matsala amma akwai yan yaudara kuma eh akwai mutane masu mutanen kwaina wani wallahi malam kuna hada mai yanzu ya kara gaba kuma ce mata yi ko ba mata yin kowa na ko kuma wani yana da kuɗi cikin aljihun suna kai shi daga nan halligar amma sai ya sashi ya yi roƙo wannan ya gama kai ne bala'i don wannan roƙon ya roƙa maka da garwashin wuta ko ya roƙa kaɗan ko ya roƙa da yawa Bangiji Allah ya kare mu na goma sai Allah ya ce wa ma malaka aymanukum da abinda ta muku san mallaka bayi ku ke idan mutum na da bawa ko goya da hannu Allah ya ce ke maka kai mai ihsani ya ji cewa kai ne dai Allah ya saukar da ni wurin kware ina da hannun mutanen kware to yanzu yake babu bayi akwai yare masu hidima irin almajirai masu sharar gida almajirai masu kofarwa da gida akwai wata yariya kila maraimiya ta an taɓo ko an kawo ba gidanka sanyawa hidima gidanta? Allah ya ce abin da aka su kyauta musu saboda yanzu su ba sun kowa ba kai na son ka sani mutanen da kana ganin suna da irin wannan kokari wallahi Da wata ta yi aure kauye ta a ɗauko ƴaƴanta a kawo su birni sai a taimaka musu kaga wani mutum Allah ya bashi hali ya dogo ɗaya yan uwa ya ɗauka ɗan wanga ya ɗauka ɗan wanga ya kawo ga hannu ya sa makaranta shi kula da su wannan yana da kyau abin da dama ku san mallaka shine duk wanda a ƙarƙashin ka yana hidima gare ku akwai yan uwa masu abin nan a yan uwa masu masu abin nan masu hidima ƙarƙashin gidan mai masu hidima ƙarƙashin kamfani masu hidima ƙarƙashin abin nan mai sunan shi wuraren ga sunan daban-daban yaranka shaguna suka wakawa suka gyara kaya kayan ka taho duk yaranka da masu gadi duka waɗanda Allah ya ce a taimaka musu wa ma malakat aymanu sai Allah ya ce inna Allah la yuhibbu Allah la madaukakin sarki in inna Allah la yuhibbu Allah baya son man kana wanda ya kasance muktalan mai takama bakhuran mai alfahari Allah bai son haka jama'a kun ga aya haƙƙoƙi guda goma sai magana ta fara da haƙƙin Allah haƙƙin uwaye haƙƙin yan uwa na jini sannan Allah madaukakin sarki ya biyo da haƙƙin a marayu da miskinai da makwabci na jini da makwabci na nesa da matan mutum da abin da ya shahi wato a matahiyi da kuma abin da maku kammala waɗanda haƙoƙi guda goma waɗanda mutane guda goma Allah ba da yasa ka taimaka musu haƙƙin Allah shi an na farko sannan haƙƙin bayi shi an na ƙarshe to wagga aya malamai suka ce duk mutum ya ci haƙoƙin nan guda goma to sai ya tashi gaban Allah ya wulakanta Allah ka ba mu ikon kiyaye su akwai aya da ya kamata mu rufe da ita ko allazina yamkhuluna wa yaquluna allazina yamkhuluna madaukakin sarki ce, Allah bai san mutane masu takama da alfari sai ce Allah zai yace allazina yamkunu sunni wa suke rowa ga su Allah ya ba su amma kuma suna rowa ga abin da Allah ya ba su wani har da kai ne shi nawa rowa ma uwaye ne rowa yawa Allah rowa yawa bayan Allah da ka tare su rowa to Allah ya ce sunni wa suke rowa wa ya'muruna an-nasa bil-ma'ruf kuma suna mutum mutane da rowa sun ga wannan na basuwa akwai wani wallahi mala in wata yi duk ɗan uwa na siya wa kowa buhun shinkafa in wata kowa ba kuɗin ce wani in wani wata ya sake towa kowa to ke buhun shinkafa da kuɗin ce wani shi da mata to biya matsala ke babu amma sai ga wani su wallahi wa na ka gane su na ita kawo musu don gawa wallahi suna halaka ina ruwanka mala kama su yi addu'a inda ɗan uwanka na jini kabba kan ba shi addu'a Allah ya gani yayi kan ba ka jira wani ya to ya ya gaishe ka ko ya a kan ba mutum ya gaishe ka kai ka san ko don me kai saboda an ce an kawo arziki an ka baka ba kai ina an ka ba da Allah ya ga dama sai ya gamba kai na zawo wani kanan kana za'a ba amma sai an ka ce kai dai za'a ba an ka ɗauko an ka ba ya za ka bi ruwa ka ba su kayan da akwai su ka ɗauko ka ba su kayan da abuta ko ba gaskiya ba wallahi malam in ka ba su kai za ka ji daɗi ga su ma su jiya matan su da yanzu duka su ji daɗi amma in kai musu ruwa suka kuma zai suna ɓaci duka da gaskiya su wai wannan wannan wannan ya ga dan uwa ne ya sai wani dan ya siyasa mashin ya bashi hmm. ce zuka ga wani ni ga na kuke ki ban ga ma dauki mashi yawa dan gaskiya dangi muna kuka da shi arziki yau mutum daɗi ne ba ta ba wa kalkuwa da gaske su don mi da ba ta ɗaukowa ka ba su ka ɗauka ka ba ‘yan uwanka an gaske arziki in ya ƙaru ba a ce ka a ba ‘yan bangar siyasa ba a ba su amma a tabbatar da ‘yan uwanka ba su da ƙorafi da gidanku ya eh, ana so a gane mutum na da gidansu aka fara bincikawa da zanen gidanka an sai kiliyarin ɗinka gidanku ko duk inda ka ce wallahi su ya yake alaka da gidansu ce wallahi gidansu lahiya lauta duk yan uwa ne lahiya lauta da su ce wallahi wani na kwarai amma an ka iske bai zama lahiya da yan uwa ne akwai matsala wani Allah ka ba mu ikon gane sai Allah ya ce wa yaktumuna ma atahumullahu min fadli suna koyi abinda Allah ya ba su musallasa malamai suka ce ɓoye abin da Allah ya ba bai da kyau wani haka baki ne ya bushe malam gashi da hali wai kiwai bai da ko sisi kuma Allah ƙarya na akwai kaya. ɗin Allah ya baka fa zai ka ɓoye ka ɓoye mila kai Allah ya ce zan da ni'imar da Ubangiji ya maka tofa haddi, ka ba da labari. Allah ya mini baiwa, alhamdulillah. da ba da yanzu ina da sai Allah ya ce wa a'atadna lil kafirina azaba muhima Allah ya ce mai tasalin azaba ta walakan azaba mai walakan tasuwa ga wanda aka kafire shi yasa wasu malamai suka ce nan ma koyi abinda Allah ya ba su fala ilimi ke wasu malamai suka ce ilimi in mutum na koyi ilimi ya fi matsala wasu suka ce yahudawa aka ne masu koyi sifatin manzo Allah sallallahu sallah, shi yasa Allah ya ce mai tasalin azaba ta walakan ga wanda aka kafire Allah ya kare mu saboda jama'a wa'annan ayoyi da makaranta Allah ka musu albarka inda muka yi kuskure cikin su Allah ka yafe mana inda muka yi daidai kuma Allah kuma wannan karanta fa aiki da abin da muka ji da yake lokaci yi kuma za mu dakata insha Allah za mu ba Allah ramada ma sai shi bin addu'a karbaka Allah ba اللهم صل daidai Allah ku ba mu ya da musa muna zuwa iyayen sa wanda ya Allah ya musu da da su ne da Allah ya musu Allah ya sa su muna lafiya da

yang shugabanninmu ubangiji Allah ka da sakin daidai ka Allah ya Allah shugabanninmu Allah ka da sakin daidai ka Allah ta ce abin da amfani mu ka ya Allah da jin gaba duk wanda bai da sun al'umma ya Allah ka raba shi da wani shi mu ya Allah ka ba mu da sai mu ya ba mu da sai mu ya Allah ka ji na mu da ubangiji Allah ka kara da shi ya Allah kuma su yi duniya بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذر الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعلمون تكبر سبحان